الرحمن الرحيم a yau takarda ta farko masu ita suna cewa sun Allah ta malam mu ne ran da aka ce an ga wata to a gaskiya ba mu ji lokacin da aka gani ba sai dai washe gari da safe tukuna muka ji an ce an ga wata amma kafin mu kwanta mun shuka niyyarmu mun ci daman in Allah ya sa an ga wata za mu tashi da azumi in kuma ba a gani ba sai mu ci gaba da cin abinci washe gari sai kuma gobe in Allah ya kai mu to maka Allah da wannan niyyar muka tashi da muka tashi da safe kace an ga wata muka je wuta man niyan mu tana nan jiya sai suka ci gaba da azumi maka Allah ya azumin su a gaskiya wannan niyyar da ta yi ba domin niyya ba a kan akwai shakka a cikinta kila in tashi da azumi kila ba in tashi da azumi ba kila ya zanto azumi na farilla ne kila ya zanto na fila ne so ake mutum ya yanke abu guda daya a cikin niyyarsa an mashkuku fiha la tujzi niyya wanda yake akwai shakka a cikin ta bata gamsarwa bata wadatarwa a irin wannan hali abinda ya kamata mutum ya yi idan har ya zo zai barci ba ya da tabbas ɗin ko wata ya tsaya ko wata bai tsaya ba zai kwanta ne ba tare da niyya ba in yi tashi da safe ya ji labarin an ce an ga wata a jiya da daddare a nan daga lokacin da ya ji labarin sai ya kulla niyyarsa ya kame bakinsa ba zai ciwo ba zai sha ba ma'ana ya ci gaba da yin azuminsa idan ya haka kuma azuminsa ya yi babu komai a kansa babu wata ramuwa domin ya tabbata cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi da sahabbai suna yin azumin ranar goma ga watan al-muharram azumin da ake kira ashura to wata rana sahabbai sun waye gari da safe ba tare da sun tashi da azumi din ba ya kuma dace da ranar ashura sai manzon Allah ya tura a yi sanarwa a sanar da mutane duk wanda ya waye gari ya fara cin abinci ya dakatar kar ya ci gaba da ci wanda bai riga ya fara cin abinci ba kar ya ci fal yutimma ya cika azuminsa sai manzon Allah ya sanya wa wannan abin suna azumi hadisin yana cikin bukhari kuma azumin asura kafin a wajabta ramadana wajibi ne bayan an saukar da wajabcin ramadana ne sai aka mayar da shi mustahabi da haka wannan ya nuna halaccin ko ma in ce wajibcin mutumin da bai ji labarin ganin wata ba sai lokacin da gari ya waye to abin da yake wajibi a kansa a lokacin ya kulla niyyarsa daga lokacin da ya ji ya kame bakinsa ko ya fara cin abinci ko bai fara cin abinci ba ya kulla niyyarsa ya kuma cika azuminsa kuma babu komai a kan shi na ramuwa ko wani ciyarwa azuminsa ya yi daidai wa daida wannan shine abin da ya dace da sunnar manzo Allah amma in mutum ya ɗauki wannan niyyar ta dare ita ce kawai niyya to wannan niyyar ta dare ba ta wadatar ba duk wanda ta samu kanta a matsayin wannan niyyar ta dare wanda take da shakka a kanta cewa in an tashi da azumi to ina azumi in ba tashi ba na yi kuma ta ɗauke ta a matsayin ita ce niyya to wannan ba za ta wadatar ba sai mutum ya rama wannan yini guda ɗaya da bai samu ya yi niyya ba kafin ke towar alfijar. wallahu a'lam sai tambaya ta gaba ita tana cewa shin Allah ga ta malam mu kan dai marayu ne babanmu ya rasu ya bar mu marayu amma kuɗin da ya bar mana na gado sai aka kai banki kuma ta tabbata kuɗin zai kai misabi ma'ana wato kuɗin zai isa zakka kenan to sai muna ɗiba daga ciki muna cin abinci to shin tun tunda muna ɗiba muna cin abinci in shekara ta yi za a je a yi lissafin kuɗin da yake bankin a ce to kaza ne a fitar da zakka kuma shi kenan mu ci gaba da ɗiba muna cin abinci da shi haka ko kuma yaya abin yake akramakallah da yake kuɗin marayu ne ba zakka ka'idar zakka idan kuɗi sun kai nisabi kuma suka shekara za a fitar musu zakka na mallaki nisabi a yau ina nufin a yau tara ga watan ramadan misali idan ramadana ya kewayo kuɗin nan ba su ragu ba sai ma karuwa ko kuma suna na da suke zan fitar musu zakka wannan idan kuɗi mallaka ta ne ni kadai amma idan kuɗi mallakar mu ne nan gurin mu uku da ni da malam sa'id da alhaji khalid muka mallaki kuɗi naira dubu ɗari kun ga sun wuce nisabi ma don sun shekara ba za a yi musu zakka ba domin idan an raba su wannan na dubu talatin da biyar wannan dubu talatin da biyar wannan dubu talatin da uku uku da wani abu dubu talatin da uku ba ta kai nisabi ba don haka babu zakka akan kowane ɗaya amma idan da a ce kuɗin sun kai dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku kaga kowanne inda za a raba daidai nashi shi kaɗai sun isa a fita musu da zakka to kowanne akwai zakka a kai za a iya fitar musu da zakka gaba ɗayansu da haka amma su waɗannan magada yanzu kuɗin koda sun kai nisabi ai ba a san magadan su nawa bane ba inda a cikin tambayar babu bayanin adadin magadan sannan in ma akwai bayanin adadin su su biyar ne kila akwai maza da mata rabon wani zai fi na wani kila akwai uwa akwai ya akwai matar aure rabon su ba daidai wa daidai bane ba saboda rabon da zai sha bamban sai ya zanto kila rabon wani inda za a raba a bashi nashi ya kai nisabi na wancan inda za a raba a bata bai kai nisabi ba to anan ba za mu fitar musu da zakka ba gaba daya kuna fahimta ta da kyau dai in an fitar musu da zakka gaba daya an cuci mutumin da shi nashi ba su kai nisabi ba dan me za a dauki wani abu cikin kudin sa shi da basu kai zakka ba ce a fitar masa dan haka abin da ya kamata a yi lokacin da mahaifi ya rasu ya bar ƴaƴansa kuma yana da dukiya a banki to ba wai za a cigaba da yin amfani da dukiyar bane wajen ciyar da iyalinsa dan daga lokacin da ya mutu shi dukiyar ba tasa bace ta ƴaƴansa ce da zaran mutum ya daina numfashi dukiya ta fita daga tashi ta zama ta mallakar magadansa to tunda suna cikin mallakar magadansa babban abin da yake da muhimmanci shine ya za a raba musu ko da za mu raba akan takarda ce muƙaddara akwai kuɗi rabin miliyan a banki dubu ɗari biyar yana da ya'ya bakwai ko takwas ko tara akwai maza akwai mata yana da matan aure kuma sai mu zo mu yi rabon dukiyar akan takarda ga kuɗin can a banki naira dubu ɗari biyar da aka yi rabu wancan tana da kaza wane da kaza wane da kaza wane da kaza kotu ta tabbatar da wannan rabo da muka cewa an yi shi bisa da gaskiya da adalci dan kada za a samu rikici daga baya to sai a ce zaɓin ku ne a bar muku kuɗin a haka ku rinka ɗeba daga ciki kuna cin abinci da yardar ku har ya zuwa wani lokaci kafin kowa a bashi nashi ko kuma a kowa na son a bashi nashi idan kowa na son a bashi nashi duk wanda yake sa a bashi nashi dole a bashi idan an baiwa kowa nashi ne sai kuka zo kuka gaya za ku gudanar da gidanku tunda har yanzu kuna tare to sai aka ɗebi kaza daga kasan wance kaza daga kasan wane kaza daga kasan wane sai aka zo aka haɗa aka zo aka yi wani joint account wanda zai na kowa da kowa ne dan ciyar da gida dan kula da gida dan sarrafa gida wannan babu komai ya halatta amma asalin dukiyar mahaifi din a barta a haka ana ɗebowa ana cefane ana ɗebowa ana kayan sallah ana ɗebowa ana kaza to za a cuci wani cikin magada wanda yin hakan bai halatta ba cikin musulunci da haka raba dukiya shine abin da musulunci ya tabbatar ko da ko in an raba za a zo a sake hadawa ai lokacin da muka raba muka zo muka hada na san kaza ne nawa kai ma ka san kaza ne naka wancan ma san kaza ne nashi in kuma za a ɗiba an yi wata ne kaza za a rinka ɗiba cikin nawa kaza za a rinka ɗiba cikin nawa ne kaza za a rinka ɗiba cikin nawa ne a haɗa a yi wani abu na gida gaba daya wannan ya halatta amma haka a dunkulanta bai halatta ba dan wani zai cutu wani ko shakka ku. da haka ya kamata a gaggauta yadda za a yi a raba. a akar makalla a cikin rabon gadon dai har yanzu wato idan ya zanto matan da aka rasu aka bari da marayu kan kanana idan aka raba wa marayun kan kanana hakkinsu shin su za a ba iyaye mata ne ko kuma yan uwan uba a su za a ba su haƙƙin yara kan kanana ga ka'ida idan aka raba gado aka ware da na yara marayu ƙanana aka mika dukiyarsu ne a hannun wanda aka bai wa wakilcin su ya rike su inda yaro karami ko bukatar wanda zai rike shi idan a hannun uwarsa yake ita za ta rike shi to an ba ta dukiya kenan in eh, ita ce ta ɗiba ta bai wa wani ya rike to yanzu ita ce ta ba da wakilcin dukiyar ɗanta idan a hannun wani ƙanin mahaifinsu yake ko a hannun wani babban wansu yake shi za a ɗauka a ba ya rike masa in shi ya ɗauka ya baiwa wani dukiyar ya rike masa yanzu shine ya bada wakilci na wannan dukiyar ke amma wanda yaro ke hannunsa shine dukiya ke hannunsa wa'un uwa ce wa ne kanin uba ne wan uba ne shine dukiya ke hannunsa shi kuma zai rike bisa ga amana ta yadda ba zai zalunci wannan yaro ba eh. a kan makalla waɗansu iyaye mata sukan ce a bar musu marayunsu kan ƙanana a hannunsu kuma a ba da dukiyar in inda haka ne ba mu yaran shi kenan sai ka kwace dukiyar da yare ce bara ba su dukiyar ba sai a kwace ƴaƴa marayu kan kanana a wajen ta din a ce ga rabanki sai bisa takwas shi kenan sai su kwace ƴaƴa marayu ɗin. wannan zalunci ne wannan zalunci ne uwa ita ta fi cancanta ta rike ɗanta matuƙar ba aure ta ba haka manzon Allah ya nuna anti ahaqqu bihi ma lam tankihi wani mutum ne suka rabu da matarsa akwai 'ya'ya a tsakaninsu sai uban ya zo zai kwace ƴaƴan gaba daya sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan dan cikin sa ne ciki na ita ce jakar da na dauke shi a cikin har wata tara mama na shine abin shan sa har yi girma cinyoyi na nan ne da kalinsa da yake birgima kai yayi ta wasa a kai. duk tana son ta nuna manzon Allah wani abu da uwa take tsanta da shi wannan uba shi uba ba da kowane gudunmawa a cikin wannan wato yawanci waɗansu mazan ba sa yin adalci ne in ba haka ba lokacin da ita take ɗauke da shi a ciki ke ba abin da ya dame ta ta yi amai ta yi ƙwarnafi ta kasa barci ta kasa jin daɗin abu mai daɗi duk kai babu ruwanka a wannan lokacin to da ta yi ta faɗa zan Allah waɗannan al'amura ta ce amma ga shi yanzu mun rabu yana son ya kwace mun ɗana ni da shi wake da haƙƙin rike ɗa sai manzon Allah ya ce anti haƙƙu bihi malam tanki sai kika fi cancantar ki rike ɗanki matukar biki aure ba da haka ita ce za ta rike ɗan in ta tafi yin aure ne to wannan yanci na ta rike ɗanta kuma ya faɗa a hannunta sai fa in akwai yarjejeniya mijinta da zai aure ta ya yarda ta zo da ɗan to a ba komai dan kin zo da ɗanki ai ba komai ɗanki ɗana ne na baki izinin ki zo da shi ki rike a wajena shikenan a bai yadda ba shi baya son a zo masu da a gida kar a yi dame shi ko nawa makamancin haka wani kuma ba damu ne baya so ba kar a rika samun matsala tsakanin ƴaƴanki da ƴaƴansa su ƴaƴansa waɗanda suka tarar su rika goranta ƴaƴanki cewa nan ba gidan ubansu bane ko wani wannan fitin da yake jin tsoro sai gaskiya dai da zaki ba da shi wani wuri a rike shi to a wannan lokacin wa cewa ke kika cancanta ki rike ya faɗi daga hannun ya faɗi daga hannun uwa to da ya faɗi daga hannun uwa sai koma hannun uwa alaihi salis hannun uwa a karan to sai koma hannun uba to amma da ba uba fa a ce uba da suwaye sai koma hannun uwa hannun magatan uba karan Allah kanin uba ko to ba haka bane sai koma hannun kannan ta ita matar Allahu akbar kanwar uwa ko yar uwa ta fi cancanta ta rike da sama da kanin uba ko wanta a musulunci Allahu akbar haka manzo Allah ce al-khalatu bi manzilati al-ummi wato kanwar uwa ko yadda matsayinta daidai yake da na uwa wajen ta rike ɗan idan an samu cikin kannanta cikin yayyanta wata za ta rike ɗan ita ta fi Ko ku kannan uba su dai ku rika taimaka mata da kuɗi tun da ɗan ku ne ya za ta rike amma ita kuke rike da ɗan amma ku za ku ba da tefa ne ku za ku biya kuɗin makaranta ku za ku rigar sallah ku za ku yi sabulun wanki sabulun wanka dan Allah kun je da shari'a musulunci inda za a yi shari'a da ba kun more ba wallahi da kun more rashin yin shari'a sa kuke shan bakar wahala maza su rika su rika gallaza mace musiba kuma da kuma wani lokacin rashin karatu kyamace sa in ta jahilci abu shikenan ai kawai halar da ita kai ko ba ta san yancin ta ba shi yasa waɗansu mazan ba sa son mace ta je makaranta duk idan ta je makaranta to za ta fahimci wani abu shi ko baya so ta fahimta so ke kifa ka haka a tafi yi ta zalunta to da haka waɗanda suka fara ɗan zuwa karatu wata rana in ta zo miji yana son yi irin dictatorship din nan dole ba da doka a yi ta ce a ah, mun ji fa a makarantar islamiyya an ce da wace to kenan mala abba aji yi mun wazi ga kuje wannan yi mun tafsiri wato kaga sai da wayo sai ya fice daga ya kaucewa qur'ani ya kaucewa hadisi yanzu kuma izgili zai mata dan dai ya fice cikin rububi ita kuma bara Allah ta tsira ta kyale wato dai da za a yi doka ta musulunci Allah ba yancin ku da dama da ya saraya yanzu ya karbi ba irin yanci wanda turawan yammacin duniya suke zuga mata a kai ba wanda musulmi ne yanci ne na wulakanci amma yanci na karanci wanda musulunci ya tabbatar musu da matsayi wanda musulunci ya tabbatar musu amma waye zai tunanin cewa wai kanwar uwa ko kanwar uba tana da yancin a bata da ai dangin dangin uba ganin suke so ne mallakar komai ƴaƴan wannan kamar wani personal property ne nasu kar wani ya tarayya da su wanda ba su da wannan damar a musulunci haka da ita alkhala bi manzilati ummi haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi Allah ganar da mu amin ya rabbul alamin sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ga ta malam waɗansu mutane suna cewa kar mu je mu yanki takardar zaɓe saboda ita zaɓen da za a yi na demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya ɗagutu ce shirka ce saboda haka kar a je a karba kuma kar a yi a je a jefa ko da an karba in aka makalla ya eh, uwa tana so da Allah a yi cikakken bayani da mutane da ta fahimta a wannan abuwa wannan kuskure ne na ga waɗansu takardu da waɗansu mutane suka yi ta yaɗawa don jan hankalin musulmai cewa kada su yi rajistan zaɓe kuma 'yan zaɓe ya zo kar su je su yi zaɓe domin wannan ɗin kafirci ne taguti ne da sauransu masu irin wannan maganganu sukan kalli abu ne ba da faɗi ba ko ba sa auna al'amura a kan ma'auni na shari'ar musulunci ƙwar'ani da hadisi kuma ba su karanci tarihi na rayuwar musulunci a zamanna da suka wuce a baya ba kafin su ba da fatawa ko suna ba da fatawa ne ta ganganci ko ta gaggawa idan ko mutum zai garaje a cikin fatawa to zai barna mai tarin yawa ni na yadda cewa demokarasi ba tsari ne na Allah ba ba tsari ne na manzan Allah ba tsari ne wanda kafirai suka kirkiro shi ko shakka babu matsayin demokarasi a musulunci matsayin mushi yadda mushi yake haramun demokarasi ma haramun ne yadda alada yake haramun demokarasi ma haramun ne yadda giya take haramun demokarasi ma haramun ne ba wani bambanci a tsakaninsu kowanne haramun ne Allah ya haramta amma kun san duk da cewa mushe ya zama haramun aka ce wanda ya samu kansa cikin tsanani ya ci fa man tsarra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim fa man tsarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim wanda ya samu kansa cikin hali na tilastuwa sai ya ci mushi to Allah ya gafarta masa wanda ya samu kansa cikin tsananin yunwa da halin tsatsanuka yi sai ya ci naman alade ko ya ci mushi to Allah ya gafarta masa amma da ya ce yana cikin tsanani a wannan lokacin da yake cikin tsananin ne kawai abin ya zama halal daga lokacin da ya samu kansa cikin halin da ba na tsanani ba ci gaba da cin mushe haramun ne kuma za a yi masa hisabi kan haka ranar tashin kyama. to haka wannan matsayin demokarasi tsari ne ba na Allah ba tsari ne ba na manzon Allah ba tsarin Allah da muke so a yi mana hukunci da shi baya zuwa haka kawai da sauki ko da baki ko da addu'ar wani mai addu'a ba zai taɓa yiwa ba sai an yi jihadi halin da musulmai suke ciki a yanzu a nan kasar so kake su iya sallama ba maganin jihadi ba don ba su fahimci sallah ba ballantana azumi ballantana zakka ballantana zamantakewa da iyali ballantana maganin jihadi sai kuma akwai bukatar fahimtar waɗannan al'amura to a yanzu ko dai musulmai su shiga cikin harkar siyasa su tsaya takara su yanki katin jefa ƙuri'a su kaɗa ƙuri'a su zaɓi musulmi na gari ko kuma su ƙi in yin su ba zai sa a daina ba dan musulmai yau sun ce ba za su yi demokarasi ba za su jefa kuri'a ba sai a ce an ba su demokarasi a Najeriya shikenan ana nan a jihar Borno a madadin malaka sallah da ake da shi musulmi sai wata lana a kawo wani arna a ce shi ne zai zama gwamna a Yobe a madadin bukar Abba Ibrahim a matsayin musulmi sai a kawo wani arna a ce shi zai zama a bautar da sauran wurare illar da za a samu idan arne ke gwamna a Borno ko a Yobe ko a Bauchi da illar da ake samu yanzu in kana ganin akwai wata illa a lokacin da waɗannan suke mulki wacce ce za ta fi da ta yanzu da wata za a samu yin arne ne ke shugabanci wata za a samu yin arne ne domin lokacin abata duk nan gudan kowa ya ga haushin yadda abata ya gudanar da mulkinsa ga zalunci ga menene lokacin janar baban gida ma haka amma da da ya zo barnar da ya ta dame na wadda baban gida da wadda abata ya gaba daya cutar da aka yi wa musulunci don mafi karancin abu a ce yanzu ana cikin azumi ana zaben sarauniyar kyau a Najeriya in musulmi ne zai wannan rashin mutunci yanzu an kare mutuncin mu musulmi da ake haka wata mai alfarma a ce a cikin su za a yi wannan rashin mutunci Obasan na hawa mulki ya je gina katon sosai a fadar shugaban kasa in musulmi ne zai je gina sosai a fadar shugaban kasa to dukkan waɗannan illolin ne masu garaje da hanzari wajen fatawa ba sa kula kawai sai su faɗa abu yadda suka ga dama to idan ka ce musulmi kafin da mafarasi haramun ne kuma bai halatta su gaba ta kowace hala ta kowace hanya ko da sunan larura bai halatta ba kawo sai a yi mai a madadin sa amma kar ka manta abinda za ka kawo abinda zai iya yiwuwa ne ya amfanar ba magana ce ta baki ba wadda ba ta da waki a ƙasa ina zai iya cewa a yi jihadi wannan magana in ka faɗe ta yanzu sai a ɗauka kai mahaukaci ne musulman ma ba su fahimci me jihadi ba kana bukatar ka karantar da su to wai kawai sai waɗansu yara ɗan eh, ruɗu su zo su ɗauki wannan fatawa ita yi waɗansu ma